Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sanyinna ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis bakwai ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. A jiya laraba ne aka soma da share fage ga niki hali a yayin buɗe muhawara ta hudu na masu fatan ɗarewa kujerar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. A jiya laraba ma'aikatar shari'a ƙasar Farisa wato Iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin Tehran ta umarci gwamnatin Amurka ta biya zunzurutun kuɗi har kusan dala biliyan hamsin a matsayin fassan ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru hudu da suka gabata. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake sabunta kiran shi a jiya laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake a zirin gaza domin ayyukan jin kai bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu kungiyoyin matasa a arewacin najeriya sun gudanar da zanga-zanga domin yin allah wadai da harin bam kan masu taron maulidi a jihar kaduna lagos wani mawaki guda ɗaya ya mutu baki ɗaya kudu sai da aka kulle ta amma mu yau an kashe mana mutane dubbai wai in ka zo ka fito sai ka ji suna cewa wai kai hakuri a daina to in dai hasu hakan ne menene amfani demokarasi. Majalisar Dokokin Najeriya ta aika sammaci ga shugaban kamfanin mai na kasar NNPC da kuma gwamnan babban bankin Najeriya domin bayani kan wasu shubuhohi da ke kunshi a cikin kasafin kuɗin shekara mai zuwa. That within 24 hours the Group Managing Director of NNPC Nigeria Limited should appear before the Senate Committee on Appropriation. Za mu kawo muku shirin domin iyali wanda zai yi bitar wasu muhimman batutuwa da shirin ya kawo muku tun daga farkon wannan shekara ta 2023 da ke ban kwana. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a jiya laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin bude muhawara ta hudu na masu fatan ɗarewa kujerar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican a kokarin haskawa a fagen fafatawa da ake ganin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mamaye. gwamnan florida don ron desantis ya zargi haley da ja baya sakamakon caccaka daga 'yan jarida da ɗan kasuwa Vivek Ramayaswani inda ya ce tsohuwar jakadar Majalisar Ɗinkin Duniyar kuma gwamnan jihar South Carolina ta yi kusa-kusa wajen miƙa wuya a yayin da ake samun sabbin ƙudurori daga masu bada gudunmawa batun da halin ta ce kishi ne kawai. Uku daga cikin 'yan takarar da suka hau mambari a yayin mahawara ba su ambaci tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba wanda shine ɗan takara mafi farin jini da ke gaba-gaba a tsakanin 'yan takarar na jam'iyyar Republican a farkon mintunan buɗe buɗe muhawarar. 'yan takarar dai sun fara kasancewa a jami'ar alabama domin taro na ƙarshe da aka shirya kafin a je ga wato haɗuwar da za a yi a ayowa inda za a gudanar da zaben gwani na ɗan takarar shugabancin ƙasar a watan gobe idan allah ya kai mu a wani labarin da ɗimaɗimansa kuma akwai sanarwar da ke cewa tsohon shugaban majalisar dokokin amurka wato kevin mccarthy ya sanar da cewa zai bar majalisar a ƙarshen wata. a jiya laraba ma'aikatar shari'a ƙasar farisa wato iran ta sanar da cewa wata kotu a ta tahiran ta umarci gwamnatin amurka da ta biya zunzurutun kuɗi har kusan dala biliyan hamsin a matsayin diyyar ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru hudu da suka gabata a ranar uku ga watan janairun shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuki da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke bagadaza da ya hallaka janar kasim suleimani mai shekaru 62 a duniya da wani sojan iran din mai makamin lieutenant abu mahadi al-muhaddis kwanaki kaɗan bayan kai harin ne iran ta kai ramuwar gayya inda ta harba makamai masu linzami a sansanonin dakarun amurka da wasu cibiyoyin dakarun haɗin gwiwa ba babu dai wani jami'an amurka da ya rasa ransa a yayin hare-haren sai dai washington ta ce gwammai sun samu mummunar fargaba da ta taba kwakwalansu kafar yada labarin ma'aikatar shari'a ta iran ta yanar gizo mai suna mizan ta ce wata kota a tahiran ce ta yanke ma gwamnatin amurka hukuncin biyan zunzurutun kuɗi dala biliyan 49 da miliyan 700 a matsayin fansa sakamakon karar da iranawa sama da uku suka shigar. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake sabunta kiran shi a jiya laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake a yankin zirin gaza domin ayyukan jin kai inda ya yi gargaɗin cewa sha'anin doka da oda na iya wargajewa baki ɗaya da ayyukan jin kai da shi ma ke gab da yin warwas guterres ya kara da gargaɗin cewa irin yanayin da ake ciki da ruwan bama-bamai ba ji ba gani da dakarun tsaron isra'ila ke yi da rashin wani wurin fakewa ko muhimman ababen bukata haka na rayuwa akwai yiwuwar wargajewa tsarin doka da oda baki daya nan ba da jimawa ba saboda yanayin tsanani da jama'a ke ciki ga kuma matsanancin karancin taimakon jin kai guterres ya kara da cewa idan aka yi wasa ana iya kaiwa ga wani yanayi da yafi wannan kazanta da ka iya haɗawa da barkewar cututtuka da ƙarin ɗaiɗaita mutane da za su fantsama zuwa makwabtan ƙasashe ya ce halin da ake ciki a yanzu ya sa da kamar wuya a iya gudanar da wani aikin jin kai na a zo a gani ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tunan ba da jimawa ba hawa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan haɗakar wasu ƙungiyoyin matasan arewacin najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a birnin zaria domin nuna bacin rai kan harin bam na jirgin saman rundunar sojin kasar kan masu taron maulidi a garin tudun biri da ke karamar hukumar mulkin agabi ta jihar kaduna wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar adadin waɗanda ke rasuwa daga cikin ɗimbin jama'ar da suke jinya a asibitoci daga kaduna ga rahoton isa lawal ikara matasa daga sassa daban-daban na arewacin najeriya ne dai suka zaga sassan birnin zaria a zanga-zangar bayyana damuwa game da harin jirgin sojan nigeria da ya sanadin salwantar rayukan wasu mahalarta taron mauludi da dama a garin tudun birin karamar hukumar igabin jihar kaduna kuma zanga-zangar ta tike ne a sakatariyar karamar hukumar zaria inda daga nan ne kuma ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar ya ce ai tura ce ta kai bango muna fama da talauci a arewa muna fama da rashin aikin yi a arewa ga banditiri ga kidnappers ga boko haram ga komi ya lallace wannan kanan mutane suna maulidi sojojin najeriya sun kifa musu bom ya kashe mutane da yawa mutanen da aka kashe an je za a tattara sauran an ƙara jefa musu wani so mu mun zo mu san dalilin da ya sa mai zai sa ana kashe mu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekara biyar ba amma har yanzu ba rabuwa yake ba yana karuwa ne dalilin haka matasa na sassa daban-daban na arewa suka ce ba su yadda ba dole a fito a kare mu kare hakkin mataimakin shugaban karamar hukumar zaria alhaji idris yusuf idris shine ya saurari koken waɗannan matasa kuma ya tausasa matasan tare da tabbatar musu cewa za a ɗauki mataki. Wannan abu ya ɓata mana rai ya ta mana da hankali kuma muna tur da wannan abin da ya faru wannan magana ina yi da yawun shugaban karamar hukuma ne wanda a yanzu maganan da nake muku dukkan wani shugaban karamar hukuma an kira su muhimmin taro na gaggawa wanda ya shafi harkan tsaro don ganin cewa wannan abin da ya faru an matuka hanci bai kara faruwa ba kuma wa'anda aka yi musu wannan abu an bi musu su daidai gwargwado don allah don annabi na san ku matasa ne yadda aka yi wannan abu cikin lumana da kwanciyar hankali hankali kara shi cikin lumana. Comrade Muttaka mai wadagoga shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suke wannan zanga-zanga. kuma ya ce har yanzu dai akwai sauran damuwa. Gaskiya ba zai tsaya ba har sai wannan kashe-kashe da ake ma 'yan mutanen arewa kamar kiyashi ya tsaya. An yi wannan eh, abubuwan ya faru a wurare da dan dama kuma haka ake cewa kuskure ne ba a dau mataki ba. Zan kawo wani misali guda ɗaya a Lagos wani mawaki guda ɗaya ana ce mishi Mobad mistakenly ya mutu gabaki ɗaya kudu sai da aka kulle ta. Amma mu yau an kashe mana mutane dubbai wai in ka zo ka fito da Jos cardboard paper kana nuna cewa kai baka yarda da wannan abu shekarun ba sai ka ji suna cewa wai kai hakuri a daina to in dai su hakan ne menene amfanin demokarasi shi ma dai da yake tsohon dan gwagwarmaya ne tsohon dan masarjan tarayyar Najeriya shi a tabin jihar Kaduna sanata Shehu Sani ya ce matukar dai ba a yi wa tukka hanci akan irin wannan ibtila'i ba to babu ko shakka irin wannan matsala za ta ci gaba da faruwa. Ga duk aiki irin wannan na kai har hari akwai na'ura daban-daban da ke nuna musu cewa wuri 'yan ta'adda ne ko kuma wurin farin hula ne. Babu inda za a yi ku kai hari ba bam ɗaya ba har guda biyu kamar inda mutane suka faɗi. A kashe yara, a kashe mata. Wannan wuri da aka hari ba cikin daji ba Saboda haka a gani na sun yi sakaci sun yi ganganci kuma dole ne a ɗauki mataki a kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Idan idan ba a tashi tsaye akan irin wannan abun ba to haka zai ci gaba da faruwa a yau alhamis ne dai ake sa ran gwamna malam obasanin jihar kaduna zai dawo daga tafiyar da ya yi domin yin takakkiya zuwa garin tudun birin tare da mataimakin shugaban ƙasa sanata kashim shatiman da aka ce suna son ganewa idan su irin halin da al'ummar ke ciki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Gaida na ikara kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. A jiya laraba ne shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya gana da shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu ta kafar sadarwar yanar gizo inda ya shaida musu cewa Moscow na sauraron ganin haɗin kan kasashen yamma kafin ta ruguje a shekara mai zuwa. Waɗanda suka halarci ganawar sun haɗa da manyan ƙawayen kif ɗin irin su shugaban Amurka Joe Biden da Rishi suna na Birtaniya waɗanda suka ce suna nan daren dam kan taimakawa Ukraine. Jaddadawar shugabannin ta zo a daidai lokacin da ake fargaba fargabar zanzarewar tallafin kasashen yamma ga kasar ta ukraine ganin cewa kif din ba ta samu wani ci gaban a zo a gani ba a fagen daga cikin wata sanarwa da suka fitar bayan kammala taron shugabannin kasashen bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu sun bayyana shan alwashin taimakawa ɗaya wuce da demokuraɗiyyar ukraine shugabannin sun bayyana jerin matakan da za su ɗauka a kan rasha da suka hada da haramta shigowa da lu'ulu'un da ba na masana'antu ba daga rashin daga watan janairu shekara mai zuwa da wani lu'ulu'un na rashin da ake sarrafa shi a waje shi kuma daga watan maris a wani kokari da suke na ganin sun rage ma rashin kuɗin shiga. 'yan sanda sun sanar da samun wani mutum a mace da ya bude wuta a jiya laraba a haraba ginin jami'ar nevada da ke las vegas lamarin da ya sanadiyar kai mutane uku zuwa asibiti dan sandan sharif kevin mcmahill ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar sadarwar x wato twitter a baya cewa a yanzu dai an tabbatar da kai mutane uku a asibiti sakamakon harin amma babu cikakken sanin girman raunin da suka samu sannan kuma ana sa ran cewa za a ƙara ba da haske akan lamarin mark dai bai ce ga wani wanda ya rasa ransa ba a kan harin Hawa Sharif kenan kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. kwamitocin kula da harkokin kuɗi da yadda ake kasafta su na majalisar dokokin najeriya sun ce ba za su lamanci sakaci daga ma'aikatan hukumomin gwamnati ba a yayin da suka zo kare kasafin kuɗin su a gaban kwamitoci daban-daban na majalisar wannan da ya biyo ne bayan wasu shubuhohi da halayyar wasu shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati a lokacin zaman kare kasafin kuɗin shekara ta 2024 da aka mimikawa ma'aikatan nasu kamar yadda doka ta tanada mu abuja madina dauda na dauke da karin bayani Shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa, Solomon Adeola Olamilekan ya koka kan yadda wasu shugabannin hukumomin gwamnati ke kin bayyana a gaban kwamiti domin kare kasafin kuɗin ma'aikatunsu. Olamilekan ya ce batun rabon kuɗi domin yi wa jama'a aiki muhimmin lamari ne a tsarin demokradiyya. Saboda haka yana kira ga shugaban kamfanin man fetur mai zaman kansa na ƙasa, Mele Kolo Kyari, da ya bayyana a gaban kwamitin a yau Alhamis. We are directing that within 24 hours, the Group Managing Director of NNPC Nigeria Limited should appear before the Senate Committee on Appropriation Olamilekan ya ce akwai wasu batutuwa na kuɗi har naira tiriliyan goma sha ɗaya da Mele Kolo Kyari zai bayani a kansu. A lokacin da yake jawabi kan muhimmancin sauraron ba'asi da bayanan masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗin, sanata mai wakiltar jihar Neja ta Gabas kuma shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Sani Musa ya ƙarin haske cewa. An kira duka jami'o'in gwamnati su zo su ji irin bayanin da ake ciki akan wannan kasafi saboda ko kowa ya mika kansa a zo a zauna a yi nazari a gama da wuri saboda a samu kasafin kuɗi a samu a gabatar da shi ga majalisa a gama kaiwa shugaban ƙasa ya sa hannu saboda a fara muna neman mu kawo hanya ɗaya wadda yake idan aka bi ta wannan hanyar kai in kana cikin masu kula da wannan abu za ka danna botin ne kurun zai nuna maka nawa aka samu nawa aka ansa daga ina ne daga ina aka kai yaushe aka ansa duk zai nuna maka wannan to abin da muke so mu yi kenan kaga aka yi haka ka baya da za ka yi ka tara kuɗin gwamnati ka zuba a jihunka kamar kuɗin ka bai Amma ga shugaban jam'iyyar SDP ta ƙasa Shehu Musa Gaban ya ce akwai abin dubawa a wannan kasafin kuɗin. Mun ba majalisa shawara cewa su dubi wannan budget din su gyara ta ya zamanto cewa budget din na zai ma al'ummar Najeriya aiki. Mun ba da misalai yanzu in kana nan Abuja kana neman plumber wani abu ya ɓaci a gidanka ko za a sai kayi ta nema da wuya ka samu saboda ba za ka samu wanda ya san kan aiki ba sai dai ka nemo wani ya zo ma ya bata maka gida babu su mun ga budget din nan bai dace da abin da ke gudana a najeriya a yau ba mun kalli kasafin da aka yi na budget din kuma kusan in ka dubi tarihin budget na najeriya yawancin budget din ana yin shi domin mutane ne kawai da ke gwamnati ba don al'umma da ke kasa ba shi yasa duk shekarun da ake budget ba za ka gani a kasa inda rayuwar al'umma suka canza ba. A bangaren majalisar wakilai kuma kwamiti ne ya ba da umarnin a kamo gwamnan babban bankin Najeriya Olayemi Kadoso da kanta janar na ƙasa Madam Toyin Madenyi da wasu manyan mutane goma sha bakwai. Kwamitin ya nuna rashin gamsuwarsa da ƙin halarta zaman sauraron ba'asi da suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkanmu kuma da ganin Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2023. Ga waɗanda suke bibiyar shirin mun fara wannan shekarar ne da neman jin inda al'umma ke son ganin hukumomin ƙasarsu sun mai da hankali a muka kuma yi alkawalin haska fitila kan waɗansu daga cikin ɓangarorin idan ta kama. Tuni aka ce maganin mantuwa. Kafin sake haska fitila kan waɗannan ɓangarorin bari mu tuna muku da abin da waɗanda murya amurka ta hira da su suka shaida wa shirin domin iyali faro daga najeriya inda a farkon wannan shekarar banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan najeriya shine babban zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar a matakin jihohi da kuma gwamnatin tarayya a wancan lokacin ga abin da waɗansu da muka hira da su suka bayyana wa shirin domin iyali. sunana balkisu umar umar lida daga zinariya c muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana ɗaga mana hankali domin yaro yanzu ɗan ƙarami ɗan shekara tara goma sai kaga ya zama ɗan shaye-shaye barin eriyan mu nan muna fama da damuwan yara 'yan shaye-shaye idan yaro ya yi shaye-shaye sai kaga yana tunanin a bari maman shi ma yana bubbuɗe mata ido saboda mini wallahi rashin kuwai kula ne da mu da 'ya'yanmu da ba a yi gaskiya tsakani da Allah shine muke so da Allah muna roƙon gwamnatin nan tamu mai albarka a taimake mu mu iyayen yaran nan a taimake mu a taimake mu ga makarantun nan wani ma bai da yadda zai biya school fees na makaranta kin ga kaman ni ina yin sana'a don biya ma yara na makaranta saboda baban su bai da karfi mu ba zai ce mishi dole sai ya ne ba ba zan sashi je yi sata zan sashi don ce mishi to in an sa wa to ni na kama sana'a ina harkoki na in yi wani kama nan in kama dan ni har nayi wankau saboda biya yara na makaranta saboda asirin mu ya rufu daga ni har mai gidan nawa to shi ne muke so da Allah a taimake mu mu mata a taimaka mana shi yasa muke kokarin mu mu dan mu cikin siyasa nan mu gani a dan yi da mu saboda ƴaƴan mu na gaba su samu ilimi mai albarka mu mu samu rayuwa mai amfani Allah kuma ya shirya mana yaran mu a taimake mu da Allah an da dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a southern zone har karshe ma ba ma iya samun baƙi saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a southern zone ba dama ka je ka sar da doyan ka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba amma gaskiya matasa sun karbi wannan abin sun sa a cikin aljihunsu kamar sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki ba ne ko menene ka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu ayi bad friends su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je kin sayar da doyan ki ba ki da gida ki bacci ba ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da da dan taimake tallan eh, yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko waɗannan ababen zai dan ragu don gaskiya har mun kace zaka je saudan zone ne za ce sai ku kun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan allah ya sa duk wanda ubangijin allah ya ya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wuraren mu nan don gona kiɗi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe shida ya yi kowa na so ya koma ɗakin kana ɗaki ɗin ma ba ka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya ɗora ma mai ci ci damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga waɗannan ababen zai dan ragu roko na kenan ma gwamnatin da za ta samu shiga sunana hajiya barira muhammad muna zaune da 'ya'yanmu ga sunan suna nan kace-kace a gari ba aikin yi wa'yansu ma sun gama makaranta wa'yansu ma suna da digiri sai karya sai a ce za a ɗaukan mana 'ya'ya aiki amma ba abin da ake musu gaskiya na farkon abin da ya kamata su taimaka wa makaranta akan karatun yara domin yara muna bukatan yaran mu duk suna zaune yawanci a gida talauci ya hana mu mu samu mu biya ma ƴaƴayen mu kuɗin makaranta da wanne da tsada abinci mutum zai ji ko mutum yana da yara sun kai goma zai iya biya musu makaranta dole yaran nan gasu nan suna ta bol a titi ana kallon su kamar ba manya a gari kamar ba mu da shugabanni karshe yaro idan ya girma sai kawai ku ji yana cewa ni ba wanda ya taimake ni saboda haka ba wani babba eh, abin da yake gani kenan a cikin rayuwa saboda ya cikin wahala ya girma a cikin wahala manya masu motoci makota ma basu ma yi taimakon ba suna ganin 'ya'yan namu suna yawo a cikin anguwa babu wanda zai ce tun da ni ina da rufin asiri Allah ya min rufin asiri makoci na ga 'ya'yan shi nan suna ta bol a unguwa ba wanda zai ce bari in ɗauki guda ɗaya in dinga biya mishi makaranta to don haka muke addu'a muke kuma roƙon Allah kuma za mu tsaya da kafafuwan mu mu jajirce mu zaɓa kuma muna sa rai Allah zai taimake mu a cikin al'amarinmu. sunana philip nanpon sambo ina aiki ne a barkin ladi a matsayin youth and sports secretary Uh, me kamata a ce in 'yan takarar nan sun ci zaɓe ko da ma wane ne su yi ma matasa kin ga na ɗaya kin ga kamar youth acquisition center wajen koyon sana'ai kenan akwai su da yawa ba suna ba ba akwai su amma kayakin da ya kamata na anayin a zo a sa don matasa zo su aikin kin gan babu kin ga zana gina youth center ko action center amma ba sa kayan aiki ba to me ma nan so a sa kayan aiki kuma a gya su muhimmancin in zan sun yi wannan koya wannan aikin ga abu za su samu a karshe kin ga zai taimaka na daya kenan na biyu idan sun samu matasan da suka aiki ai sun yi domin suna son cin gaba ne sai ku duba ku kansu me ne damominsu me ya kamata a yi musu don su ma wata rana ma su ce eh na yi kokari sai ka kira su ka zo da su ku yi hira da su su gaya maka damomin su dan sai ka zaba wani kaga zaka kai sai ka yi musu kaga wannan sun ganka za su baka daraja kuma za su san cewa eh sun ci murin zabe da suka yi a matsayina na matashi ina bukatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro domin matashi ya samu tsaro zai iya samun kwanciyar hankali da zai iya nazarin neman abin da zai tafiyar da rayuwarsa ba sai ya tsaya jiran gwamnati ta bashi aiki ba na biyu shine tattalin arziki idan gwamnati za ta bunƙasa tattalin arziki ba yoyo a ce dala ya hau ba dala ya soka in za ta iya zona ta gyara tattalin arzikin nan a matsayina na matashi zan ji daɗin tafiyar da rayuwana na uku shine harkokin noma idan gwamnati za ta bunƙasa harkar noma domin duk ƙasar da take ciyar da kanta abubuwa zai zo mata da sauƙi na hudu shine fannin ilimi na so gwamnati a gyara fannin ilimi domin aka samu matasa suna da ilimi zai rage gudanar da miyagun ayyuka na biyar yana ƙarƙashin inganta tattalin arziki ne a matsayina na matashi ina roƙon jami'an gwamnati da sauran 'yan siyasa su rika janyo mu matasa suna ɗora mu akan harkokinsu da suke yi kuma aiki ya fito ba wai sai a ce sai dan wane da wane ba ba wai sai ka ji ana ɗaukan ayyuka a sirrance ba a dinga buɗawa 'ya'yan talakawa su ma su dinga samu. A matsayina na uwa gaskiya abubuwa da dama da mu iyaye muke so gwamnati da za ta iya mana musamman yanzu abin da ya tunkaro mu na karawa karatun jami'a kuɗi wanda a gaskiya mu iyaye muna ganin mu da ba mu da ƙarfi kamar ana nuna mana cewar 'ya'yan mu fa ba za su yi karatu ba. To gaskiya wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwarya domin muna fama ma a wannan mara da abin da za ka ci da lafiya sannan babu abin yi sannan samun yayi karanci abu abubuwan rayuwa ya yi tsada to da wanne bawan Allah zai ji gaskiya wannan karin kuɗi da aka yi mana in so samu ne a mayar da shi yadda ike a da din ma yadda wata watakila za ki ga dubu hamsin dubu ɗari to da yaya ake kwagwagwa da za a je a samu balantana yanzu a biyaninka so ɗari biyu ma to muna fata gwamnati za ta duba wannan Kaɗan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suka addabi al'ummar Najeriya da suke hankoran ganin shugabannin da aka zaɓa sun shawo kai. batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai a cikin shirin ba'iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi jamhuriyar Nijar. Kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet hausa. kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe To a gaida Grace Alheri Abdu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A jiya laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin buɗe muhawara ta hudu na masu fatan ɗarewa kujerar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a ƙoƙarin haskawa a fagen fafatawa da ake ganin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ne ya mamaye. a jiya laraba ma'aikatar shari'a ƙasar farisa wato iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin tehran ta umarci gwamnatin amurka da ta biya zanzurutun kuɗi har kusan dala biliyan hamsin a matsayin diyyar ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru hudu da suka wuce a ranar uku ga watan janairun shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuki da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke bagadaza da ya halaka janar kasim suleimani mai shekaru 62 a duniya da wani sojan iran din mai mukamin lieutenant abu mahadi al-mahadis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guter ya sake sabanta kiran shi a jiya laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake a zirin gaza domin ayyukan jin kai inda ya yi gargaɗin cewa sha'anin doka da oda na iya wargajewa baki ɗaya da ayyukan jin kai da shi ma ke gab da yin ƙasa warwas guterres ya kara da gargadin cewa a irin yanayin da ake ciki na ruwan bama mai ba ji ba gani da dakarun tsaron isra'ila ke yi da rashin wani wurin fakewa ko mahimman ababen bukata na rayuwa akwai yiwuwar wargajewar tsarin doka da oda baki daya a nan ba da jimawa ba saboda yanayin tsanani da jama'a ke ciki ga kuma matsanancin karancin taimakon jin kai a jiya laraba ne har ila shugaba vladimir zelensky na ukraine ya gana da shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu ta kafar sadarwar yanar gizo inda ya shaida musu cewa moscow na sauraron ganin haɗin kan kasashen yammaci kafin su wato kafin ta ruguje a shekara mai zuwa waɗanda suka halarci ganawar sun hada da manyan ƙawayen kif ɗin irin su shugaban amurka joe biden da rishi sunak na birtaniya waɗanda suka ce suna nan daren dan kan taimakawa ukraine jaddadawar shugabannin ta zo ne a daidai lokacin da ake fargabar zanzarewar tallafin kasashen yamma ga kasar ta ukraine ganin cewa kif din ba ta samun wani ci gaban a zo a gani a fagen daga 'yan sanda sun sanar da samun wani mutum a mace da ya bude wuta a jiya laraba a harabar ginin jami'ar nevada da ke las vegas lamarin da ya sanadiyar kai mutane akalla uku zuwa asibiti To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe takwas na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Mark Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.